Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wanda lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu shiga taskan mu ta shirye-shirye inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa muna tafe da shirin nan na afirka a yau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 gwamnatin mali ta sha alwashin zakulo waɗanda suka kashe fararen hula sama da 130 a tsakiyar ƙasar gwamnatin belgium ta miƙa wa jamhuriyar demokradiyyar congo haƙorin patrice lumumba to ga cikakkun labaran shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya yi jawabi ta kafar bidiyo ga zauren ƙungiyar tarar afirka jawabin na zelensky na zuwa ne bayan ziyarar da shugaban kungiyar ta tarayyar afirka makisal ya kai a rasha a ranar uku ga watan yunin nan domin tattauna yadda za a fitar da hatsi daga kasashen rasha da kuma ukraine wanda kasashen afirka da dama suka dogara da shi a jawabin nasa shugaba zelensky ya bayyana cewa afirka ta kasance tsaka mai wuya saboda waɗanda suka farma wa ƙasarsa da yaƙi kuma ya ce ana cikin tattaunawa mai wahala domin kawo ƙarshen killacewar da aka yi wa tashoshin ruwa na ƙasarsa ƙungiyar tarayyar afirka dai ba ta yi wani bayani ba inda ta kasance kamar kullum 'yar ba ruwanmu game da rikicin na tsakanin rasha da kuma ukraine a shafin na sada zumunta shugaban ƙungiyar ta tarayyar afirka kana kuma shugaban ƙasar senegal maki sal ya gode wa shugaban na ukraine game da jawabin da ya yi tare da jaddada cewa afirka har kullum tana goyon bayan warware duk wani rikici bisa tanadin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma mutunta 'yancin kasuwanci gwamnatin ƙasar mali ta yi allah wadai da kakkausar murya game da mummunan hare-haren da suka yi sanadin mutuwar sama da mutum 130 a tsakiyar ƙasar a sanarwar da gwamnatin bamako ta fitar ta ce za ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin gano mutanen da ke da hannu a hare-haren tare da gurfanar da su gaban shari'a kimanin fararen hula 132 aka kashe a har-haren a wasu ƙauyuka uku da ke yankin karkarar bankas a tsakiyar malin kamar yadda sanarwar gwamnatin malin ta bayyana a cewar hukumomin ƙasar ta mali al'umman ƙauyukan diyala sagu da dianweli da dege sagu da kuma kewayen yankunan karkarar bankas sun gamu da harin rashin imani a daren 18 zuwa 19 ga watan yuni a cewar sanarwar an gano da dama daga cikin mutanen da suka kisa kisan kiyashin waɗanda wani ɓangare ne na mayakan katiba masina na amadu kufa to labaran duniyar na fitan muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran ƙasar belgium ta miƙawa jamhuriyar demokradiyyar congo haƙorin tsohon firaministan ƙasar patrice emery lumumba wanda turawan belgium ɗin mulkin mallaka suka hallaka a shekarar 1961 a miƙa hauren zinara ne gaban dandazon iyalan ba a yayin wani biki da aka shirya a fadar gwamnatin egmont ta belgium firaministan belgium alexander de croo ya sake roƙon al'ummar jamhuriyar demokradiyyar congo afuwa game da kisan fitaccen dan fafutukar neman 'yancin kasar patrice lumumba wannan dai ya kawo karshen jira na tsawon shekaru 61 da iyalansa da 'ya'yansa suka yi suna jiran irin wannan ranar na ganin an mika musu abin da ya saura daga sassan jikinsa bayan narka gawarsa da sinadarin acid shugabannin kasashen gabashin afirka sun amince da kafa wata runduna ta yankin domin kawo ƙarshen rikicin da ke faruwa a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo rundunar za ta yi haɗin gwiwa ne da sojojin jamhuriyar demokradiyyar congo kamar yadda fadar shugaban ƙasar kenya ta sanar a jiya ne shugabannin kasashen yankin suka yi taro a birnin nairobi na ƙasar kenya domin tattauna batun rikicin da ke tsakanin jamhuriyar demokaradiyyar congo da makwabciyar ta rwanda taron shugabannin kasashen na gabashin afirka bakwai na zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakanin kigali da kinshasa game da batun 'yan tawayen m23 da jamhuriyar demokaradiyyar congo ke zargin rwanda da goyon baya a halin da ake ciki dai bangarori na ci gaba da kira ga kasashen biyu da suka yi zuciya nesa don kaucewa wanzuwar rikicin a yankin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh To madalla da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin wanda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim. assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku sharhin labarai kan wasu al'amura masu muhimmanci wanda suka faru ko suke faruwa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a duniya da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala masu sauraro shirinmu na duniyarmu a yau zai yi tsokaci ne dangane da sabuwar magana wacce tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka wato mike pompeo ya yi dangane da kisan general kasim suleimani da kuma abokan tafiyansa a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 a birnin bagdaza na ƙasar iraki wata hira ta musamman da ya yi da tashar talabijin ta al'arabiya ta ƙasar saudiya pompeo ya yi ƙoƙarin bayani kan abin da ya faru a daren da suka kashe janar kasim suleimani tare da abokansa inda yake cewa a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta yanke shawarar kashe janar suleimani wasu sun gargade ta kan cewa hakan zai sa a shiga yaƙi a ƙasar iran da ma yankin gaba ɗaya kuma irin wa'annan gargaɗi ne suka yi ta samu a lokacin da suka tsaye da shawara kan cewa za su fita daga yarjejeniyar jcpoa ta shirin nikila ƙasar iran a shekara ta 2018 haka ma dangane da mai da birnin kudus a matsayin babban birnin hamshin ƙasar isra'ila pompeo ya ce sun sami irin wa'annan gargaɗin amma duk suka zo suka wuce ba tare da an yaƙi ba tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka ya ƙara da cewa kafin su kashe janar kasim suleimani da abokan tafiyansa sun sami rahotannin sirri kan cewa suleimani yana ƙoƙarin kashe amurkawa kimanin 500 a arewarsa a yankin waɗanda suka hada da sojojin amurka da suke cikin ƙasashen iraki syria da kuma yankin gabas ta tsakiya sai dai abu mafi muhimmanci wanda pompeo ya faɗa a hirarsa da al'arabiya shine sanya ido da suka yi kan ayyukan shahid kasim suleimani a lokacin da yake jagorantar yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasashen syria da iraki da kuma lebanon wannan ya sa wato ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasar iraki suka zargi gwamnatin firayim minista mustapha alkazimi ta ƙasar iraki da taimakawa amurka wajen kisan janar kasim suleimani da abokansa da kuma dakarun sa kai wa'anda suleimani yake su a yaƙi da 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasar iraki daga shekara ta 2014 zuwa 2017 a lokacin da aka sami nasarar kawo ƙarshen ƙungiyar a ƙasar ta iraki wannan ya sa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar iraki ta yi tsokaci kan kalaman tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar ta amurka wato mike pompeo game da kisan gillan da aka yi wa kwamandan dakarun kudus na ƙasar iran wato janar kasim suleimani da mataimakin shugaban ƙungiyar wato hashdu shabi abu mahdi al-muhandis sanarwar da rundunar hezbollah ta ƙasar iraki ta fitar dai ta ce a kowace rana bayanai da ke tattare da babban laifin da gwamnatin ƙasar amurka ta aikata jagoran nasara shahid kasim suleimani da shahid abu almadi almuhandis a harabar filin jiragen sama na bagdaza yana ƙara fitowa kuma tare da su an fallasa abubuwa da suka faru na cin amana da makircin kurdawa na ƙasar iraki da sauran masu alaƙa da jami'an tsaron ƙasar iraki suna aiki tare da su amurka a cikin filin jirgin saman don amfanin amurka kuma suna da hannu a cikin laifukan da aka aikata kan al'amarin kisan shahid kasim suleimani da abokan tafiyarsa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar iraki ta ƙara da cewa abinda mai aikata laifi tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka mike pompeo ya bayyana a tashar talabijin ta al'arabiya game da laifin kisan gillan da suka yi wa kasim suleimani ya tabbatar da abin da kungiyar hezbollah ta ƙasar ta iraki take faɗa a cikin maganganunta a baya da kuma zargin darekta da kuma wasu jami'an hukumar legin asiri na gwamnatin ƙasar iraki da hannu dumo-dumo cikin ta'asar da gwamnatin ƙasar amurka ta aikata a filin sauka da tashin jiragen sama na birnin bagdaza a lokacin gwamnatin ƙasar iraki dai ta musanta cewa tana da hannu a cikin ta'asan da gwamnatin ƙasar amurka ta aikata a daren uku ga watan janairun shekara ta 2020 na kisan shahid kasim suleimani da abokan tafiyansa banda kungiyar hezbollah ta ƙasar iraki dai wasu 'yan siyasa da dama a ƙasar iraki sun bayyana hirar da pompeo ya yi da al'arabiya kan cewa ta ƙara tabbatar da zargin da suke a baya kan yadda gwamnatin ƙasar iraki ƙarƙashin firayim minista mustapha alkazimi ta taimaka wajen ganin gwamnatin ƙasar amurka ta kai ga manufarta na kisan kasim suleimani a daren uku ga watan janairun wannan wancan shekarar daga cikin wanda suke sukan firayim ministan da akwai dan majalisar dokokin ƙasar ta iraki muhammad karim ɗan gamayyar jam'iyyun fat wanda yake faɗa wa kamfanin dinacin labarun al-ma'aluma kan cewa akwai buƙatar alkazimi da kuma shugaban gamayyar jami'an tsaron ƙasa na ƙasar iraki da su bayyana wa duniya rawar da gwamnatin ƙasar iraki ta taka a wannan ta'asar ta kisan shugabannin wa'anda suka kubutar da ƙasar iraki daga mamayar ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish. muhammad karim ya kada da cewa jawaban pompeo sun tabbatar da cewa akwai jami'an tsaro na ƙasar iraki wanda suke da hannu dumo-dumo a cikin lamarin don haka ya buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta iraki da ta fara ɗaukar matakan bincike mai zurfi don gano hakikanin abin da ya faru karim ya ƙara da cewa raya wadda gwamnatin kazimi take yi na cewa ba ta da hannu cikin shirin gwamnatin ƙasar amurka na kashe shugabannin gwagwarmaya da daesh ya nuna cewa ta yi watsi da al'amuran tsaro a wuri mafi muhimmanci a ƙasar iraki wato tashar jiragen sama na birnin bagdaza a lokacin bayan kisa gilla da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ta yi wa shahid kasim suleimani da abokan tafiyarsa a ƙasar iraki dai gwamnatin iran ta ɗauki fansa na kisan nasa da kai hare-hare na makamai masu linzami masu ƙarfi a kan sansanin sojojin amurka da ke ainihin asad na ƙasar ta iraki inda a bayaninta ta ce ta kashe sojojin amurka kimani 80 sannan wasu da dama suka ji rauni sai dai gwamnatin shugaba trump ta lokacin ta musanta hakan inda take cewa wasu 'yan kaɗan ne kawai suka sami matsalar kwakwalwa a cikin sojojin amurka da suke cikin sansanin sojojin na ainihin assad a wani bangare kuma gwamnatin ƙasar iran ta shigar da ƙara a gaban kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin hek dangane da kisan shahid kasim suleimani da abokan tafiyarsa sannan ta sha alwacin ɗaukar fansan kisansa fiye da wanda ta ɗauka ya zuwa yanzu janar shahid kasim suleimani dai shine kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare juyin juhali musulunci na ƙasar iran wato irgc kuma mafi yawan ayyukansu suna wajen ƙasar iran ne daga cikin ayyukan rundunar kudus ta jimuriyar musulunci ta iran dai shine taimakawa al'ummar palestinu don dawo da ƙasarsu wacce harfi ƙasar isra'ila tare da taimakon ƙasashen yamma musamman amurka suka kwace suke kuma kashe falastinawa a duk ranar allah banda haka suleimani yana daga cikin waɗanda suka taimakawa ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon a yakin da ta fafata da sojojin harfi ƙasar isra'ila wa'anda suka mamaye kudancin ƙasar lebanon a shekarar 1982 sai kuma a shekara ta 2014 a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka tare da ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya suka samar da ƙungiyar 'yan ta'adda ta Daesh a ƙasashen iraki syria da kuma lebanon shahid kasim suleimani a nan ma tare da dakarun sa kai na ƙungiyar hashdu shabi ta ƙasar iraki ya shiga fafatawa da ƙungiyar waɗanda suka kwace iko da arewacin ƙasar iraki kuma saura kaɗan su shiga birnin bagdaza babban birnin ƙasar ta iraki a lokacin sannan a ƙasar syria kuma ƙungiyar daesh tare da taimakon amurka da ƙasashen yankin sun kwace ikon da kimani kashi 80 cikin 100 na ƙasar ta syria amma tare da taimakon shahid kasim suleimani an kawo ƙarshen ikon mamayar daesh a arewacin ƙasar iraki a shekara ta 2018 haka kuma a ƙasar syria an sami nasara a kan ƙungiyar daesh da kuma sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar ta yadda a hali yanzu fiye da kashi 80 cikin 100 na ƙasar syria na hannun gwamnatin ƙasar ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad sannan sauran kashi kimani 20 cikin 100 na ƙasar syria kuma suna ƙarƙashin mamayar sojojin amurka ne da ƙasar turkiya da kuma ƙungiyar ƙurdawar 'yan tawaye ta ƙasar ta syria wacce ake kira ƙasar a takaice wacce kuma take son ɓallewa da ƙasar ta siriya tare da taimakon ƙasar ta amurka da ƙarshe mutanen ƙasashen iraki siriya da lebanon da kuma falastinawa musamman a yankin gaza da kuma wa'anda suke gudun hijira a ƙasashen siriya da lebanon sun tabbatar da cewa idan ba taimakon allah da kuma mujahidai kamar su kasim suleimani ba to kuwa yankin gabas ta tsakiya ba za ta kasance kamar yadda take a halin yanzu ba wato tashin hankalin da za su fada ciki sai ya ninka ninkin ba ninkin kan halin da ake ciki a halin yanzu a yankin babban misali ita ce tun bayan yakin wata agusta shekara ta 2006 inda kungiyar hezbollah ta sami nasara kan sojojin haramci kasar isra'ila yau shekaru goma sha biyar kenan gwamnatin haramci kasar isra'ila bata sake kaiwa ƙasar libanon hari ba ba don kome ba don ta san cewa hakan hatsari ne babba a gare ta to madalla masu sauraro anan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma wata fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Salamu alaikum BOH Radio mai magana da ZP Ibrahim Rogar Malam Shagalau ka gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau zan yi amfani da wannan dama in yi dan tsokaci akan rahoton da ya shafi kasar Burkina Faso. Dangane da rahoton da kungiyar ECOWAS ta fidda kungiyar ECOWAS in dai bata daina karɓar umarni ba ko kuma in dai bata rinka yin aikin ta da ya shafi Afirka da matsatsalun mutanen Afirka ba to ba yadda za a yi ta maga tasirin kungiyar ECOWAS ga kasashen mana Afirka. Al'ummar Burkina Faso ya kamata su gane cewa kasar su tana ga hannun su ba wani wanda zai zuwa ya gyara muku gidanku saboda haka su ɗibi matasa aikin soja ba a hisu matasan da za su yi aikin soja ba kasashen afirka muna da matasa alhamdulillah kowa ya dawo gida wanda ya tafi nesa ya dawo gida a ɗauke shi aikin tsaro kama daga jtf soja dan sanda duk wanda yake da kwali ko ranar sakandare ne a yi aiki da shi a ɗauke shi aiki ta hakan ne kawai za a samu ma kasashen mu na afirka zaman lafiya ku tashi lafiya boh mai magana da zp ibrahim rugar malam shagar local Muhammad daga Sokoto a tarayyar Najeriya sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu Hausa mai magana Abdulaziz Prezi. To ni yau ra'ayina shine akan mutanen Fataskum da suka tsaya suka yi zaɓe suka tace suka rere suka zaɓi wanda zai hudda musu kitse a cikin wuta. To masha Allah haka ake so duk wanda aka tseda takara kenan 'yan ƙasa 'yan talakawa sun tsaya sun zaɓi wanda zai musu aiki to Allah Ubangiji ya bashi ikon ruko wannan da suka zaɓe shi Allah Ubangiji ya bashi yin ikon adalci akan talakawa. Ahmad Khalil muna jingina ta musamman zuwa a gare shi mai magana Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boa suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal gan kevistan nigeria to a yau na shiga wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya fadawa yankin burkina faso kashi arba'in cikin 100 hannun yan ta'adda gaskiya abin tur da allah wadda ne tare da sa gwamnatin burkina faso saboda haka ina kira ga shugaban burkina faso kamata ya ɗauka kwarin matakin dakile duk yan ta'addan da a faɗin ƙasar nan domin ba da dama jama'a su ci gaba da noman su da kiwo da dai duk abin da ya kamata suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal government kebistan nigeria assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci iran mai magana su ya yakubu digawa daga jihar bauchin tarayyar nigeria game da dama da kuke bamu ke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin a kan rahoton da mai shiga tsakani na kungiyar kasashen afirka ta yamma ecos muhammadu isuhu tsohon shugaban kasar nijar ya fidda hakika wannan rahoto da ya fitar rahotar da ke nuna cewa akwai kaso 40 cikin 100 da ke a hannun 'yan bindiga a kasar burkina faso a gaskiya abin damuwa ne kuma abin tur da allah wade ne muna addu'ar allah ubangiji ya kawo zaman lafiya a kasar burkina faso da ma kasashen mu na afirka baki daya kuma muna kira ga shugaban kasar burkina faso da sauran shugabannin kasashen mu na afirka ya kamata su gaggauta kawo karshen matsalan tsaro da ke ci mana tuwa kwarya a kasashen mu na afirka muna godiya rediyo boh jamhuriyar musulunci iran mai magana comrade liyasu ya Yakubu Digawa daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na biyu head kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Kore ni Nijar kasar Kamaru. Manzo na musamman da kungiyar Sediyawo ko kuma ECOWAS ta tura a kasar Burkina Faso ya ce kashi 40 na kasar na a hannun 'yan ta'adda. To wannan bai zo muna da mamaki ba idan aka la'akari da yadda 'yan ta'adda ke cin karansu ba baka a kasar. Kawo yanzu babu wani abu da kungiyar Sediyawo ko kuma ECOWAS ta yi a kasar ko kuma a wata kasa da ke. ƙungiya kungiya ce wadda ba ta da 'yancin gashin kanta dole sai dai ta jira umarni daga ƙetare na gode sashen hausa na biyu kuna tare da ibrahim haruna mai anguwa bingila buzo jihar tawa jamhuriyar nijar mazaunin ƙasar kamaru Assalamu alaikum Radio ta Tehran. Sako daga Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wacha a nan garin Agadez. To yau zan yi jawabi na akan makwabciyar ƙasa ta tarayyar Najeriya akan shirye-shiryen zaben da suke yi. Ubangiji Allah ya zaba musu mafi alkhairi. Ubangiji Allah ya sa su samu mai tausayin talakawa. Kuma ina jan kunne ga 'yan uwa na 'yan Najeriya. Ku kiyaye zaben wanda zai ba ku sabinu ko kuma a turmin atamfa ko kuma naira ɗari ko naira ɗari biyu ku zaɓi cancanta wanda kuka ga yana tausayin talakawa allah ya zaɓa maku mafi alkhairi ubangiji kuma allah ya ba shugabanninmu riko da gaskiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Rabi mai aski daga damagaram a jamhuriyar Nijar shugaban na kungiyar masu sauraron radio. Eh sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci zan yi magana yau eh, a dangance da ɗalibai da za su shiga ɗakin jarabawa a ranar talatar wannan da muke ciki eh, domin neman shahada ta shiga makaranta ta share jami'a e, ma'ana kenan murebe muna fata dai ubangiji Allah ya bai wa ɗaliban nan sa'a Allah ya sa su fara lafiya kuma su kammala lafiya kuma sannan muna kira ga alsiya kungiyar take kare cin hanci da rashawa da ta shigo cikin tsarin wannan da ta kula da aikin da abu kan gaskiya kamar yadda muke ganin ta cewa mai gaskiya ce ita duk wanda aka kama da kuskure a hukumta shi ko dan wane ne shi kuma sannan kuma ko wane ne a cikin waɗanda suke da hannu a cikin harkar ilimi na jamhuriyar Nijar dan Allah su mai da hankalinsu a bisa aikin da ya kawo su mai magana laraba mai aski da magaram jamhuriyar nijar a tashi lafiya. eh salamu alaikum radio iran eh mai sauran ku ne wanda ake cewa babai daga na magaram eh zan yi tsokaci ka ta yadda ake ta da mulki da kun da a kasar mu nijar to shugaban kasa ba zo muna gaida ka kuma lokacin da muka zabe ka muna da yakini muna cewa kenan zaka iya mana maganin abubuwan wasu da suka dame mu to ya kamata dan Allah dan annabi shugaban kasa ba zo kana ganin abin da ke ta kasar nan kana ganin abin da sukandar ma na jiya ma wanda aka yi a Sony da dan Allah dan annabi mun roke ka shugaban ba zu wannan mutanen kamar yadda muka ce ba ariye ba ran da za ta bai ka kiyama fa Allah ba ruwan shi da aliye kai wasu a tambaya da kiwon da Allah ya baka namu kenan wannan mutanen duk wanda kaga bai mun roƙe ka dan Allah dan annabi kai maganin su dan Allah dan annabi ka huda mana su akwai Nijeriya wanda suka yi iyawa yau ni a hannun kai ke kasa ba zu to Allah taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da damunan wannan tamu da ta fara kamawa a nan jamhuriyar mu ta Nijar. Ya kamata a ce gwamnati ta tallafa ma manoma a wannan fannin. Tunda wani lokacin damunan mu tana da matsala tunda ba wani taki ba gwamnati take badawa kuma wani lokacin akwai kwari da wani lokacin aka yi shuka suke hutawa suna bata amfani. Ya kamata a ce gwamnati ta tallafa ma manoma da taki da iri da kuma maganin kashe kwari don ganin an samu amfani wanda talaka zai amfani. amfana da shi na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar salamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar iran mai albarka mai magana mansur adiyu nasarar birnin kyau daga tarayyar najeriya na son ku bani dama in bayyana ra'ayina na game da abun da ke cimintuwa mintuwa a ƙwarya musamman siyasa ta ta jihar kebbi musamman zan yi kira ga gwamnan jihar kebbi ya tsoraci allah yana cewa yana son ministan shari'a yana son ya handa oba da buhari a shi tina na hina mai ta ƙarƙashin ƙasa shi karan kanshi dan mataimakin shugaban kasan da ake so a ba ministan shari'a din shi da kanshi ya shiga cikin masu neman wannan kujerar dan haka ina kira magoya bayan ministan shari'a su sani a tiku ba gudu ba masoyin ministan shari'a ba ne na gode gidan rediyo musulunci na kasar iran mai albarka mai magana mansur na nasarar birnin kebir da tarayyar najeriya assalamu alaikum wa radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son in yi bisa da'irar muce ta jihar agadas bisa wani yunkuri da magajin garin mu na agadis ya kamata mu shinshina mishi bisa harkar ilimi ya zaburar da ilimi kwarai bisa jihar agadas saboda ya sa tukuci daban-daban bisa lakwaloli aka yi kwambala daban-daban kuma an hau da tukuci mai soka kowane yaro guda wanda ya ci wannan kwambalat ya samu miliyan guda idan muna kai godiyar mu kwarai bisa magajin gari har da karema muna kai godiyar mu kwarai bisa magajin gari na jihar agadas kuma muna kira ga al'ummar jihar agadas su ba shi goyon baya saboda ya zaburar da ilimi a nan jihar mu ta agadas shi shine muke jina mushi muna kira ga jagorori wa'anda harkar ilimi ta shafa su kawo mai goyon baya da talakawa su bashi goyon baya kwarai saboda yana da niyya mai karfi saboda muna tunanin ma ba a taɓa yin irin wannan abu ba kenan muna kai godiyar mu kwarai da sunana da sunan al'ummar jihar agadasa gaba daya mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadasa ta shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar tarasa da magaram jamhuriyar nijar tsokaci na ne zan yi shi ne dangance da rana ta musamman da majalisar ɗinkin duniya ta ware wato ranar 20 ga wannan wata da muke ciki na 'yan gudun hijira da haka nake kira ga duka 'yan uwa musulmi wanda suke musamman na jamhuriyar nijar da kamaru da ma nijeriya wanda 'yan gudun hijira suka zamna a garuruwansu da ma gidajensu da su yi kokari su zamna tare da su zama amana ta la'akari da dan gudun hijira ba abin kyama ba ne kuma talakawa ne duka 'yan uwanmu wanda rikici da tashe-tashen hankulan suka raba su da matsugunansu da haka muke kira ga 'yan gudun hijira muna tare da su ɗari bisa ɗari musamman na babban kam camp wanda yake a Dadab a Somali da kuma babban camp wanda yake a Menawawo na ƙasar Kamaru. sashen hausa na radio voh iran mai magana alkasim daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin zani ba da ra'ayina sama wannan zaɓe na ɗan majalisar dokoki wanda ya wakana a ƙasar faransa wanda rahotanni sun nuna shugaban ƙasa mai ci macron ya samu koma baya wajen 'yan majalisar dokoki masu ɓangaren wajen gwamnati to wannan ai gaskiya wannan ita ce ake ce ma demokrasiya kuma za mu sha hankali da shugabanninmu na afirka su bar kokarin hawansu daga hawansu daga mulki su gani sun kama majalisa da hannunsu duk kasar da ka gani yan majalisa na wajen gwamnati suna da rinjaye to kasar ba ta da demokrasiya ana dai faɗin demokrasiya amma ba haka nan bane assalamu alaikum sashen hassan na bs tehran mai magana isu ne maɗaite da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗaite da magaram rana ta yan gudun hijira ya kamata masu hannu da shuni da gwamnati da duk wani mai neman lada ya taimaka wa yan gudun hijira a duk da suke domin su ma su samu dan sauki a da halin da ake cikin na matsin tattalin rayuwa kenan idan da za a taimaka masa hakika za su ji daɗi domin wannan rana rana ce ta yan gudun hijira kuma muna fata allah kiyaye kare mu mu da faɗa cikin irin wannan hali wanda suka faɗa ma kuma allah ya kawo zaman lahiya su koma su da gidajen su domin duk yadda za ka ji ba kamar ya garin ka ba ko gidan ka da fatan allah ba mu zama lahiya mu na afirka baki ɗaya na gode mai magana isu na maɗaite da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗaite ku tashi la. to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali gabatawan shirin tarbiyyar iyali na 239 masu raro barkanmu da haka ko barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku ganin rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan. a cikin shirin namun yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan muhammad salih zare da ke birnin yamai na kasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin risalatul hukuk na imam zaid al-abidina na imam husaini alaihi salam da kuma da kuma yadda da kuma fatan iyalai za su amfana da wannan shirin yau wannan zai tashi ne kan haƙƙin mabaraci wato dai talaka muna sauraron malam bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين daga cikin haƙoƙin da suka wajaba a kiyaye har da haƙƙin talakawa haƙƙin talakawa kamar yadda muka yi tozali ko kuma muka yi ishara a halka ta takwas cewa shi ɗan adam haka Allah tabaraka wa ta'ala ya soyayi shi rayuwarsa dole ya rayu ne cikin jama'a ka zo na zo kowane irin nau'i ko tabaka na mutane to da adam yana so ya rayu tare da su to tun da akwai masu shi akwai wanda ba su da shi kuma wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala don mu amfana tsakaninmu da junanmu yau da a ce Allah ya yi kowa mai dukiya babu talaka a cikinmu to da tabbas wani ba zai more rayuwarsa ba saboda mai shi ba zai samu wanda zai masa aiki ba to sai Allah tabaraka wa ta'ala yi ma waɗansu masu shi wansu ba su da shi to ka sani abin da yake hannunka ba kai kaɗai yake naka ba yan uwarka wayannan talakawan suna da haƙƙi a abin da yake hannunka da a ce ana tafiyar da rayuwa akan koyarwa irin na addini da al'umma ta yi rayuwa irin ta 'yan gata da dukiyar al'umma ta samu kariya babu abun da zai lalata ta don akwai hadisi ruwaya tabbatatta daga manzo cewa dukiya matukar an fitar da haƙƙin Allah ta'ala an fitar da dukkan wani haƙƙi da ya rataya a wannan dukiya aka fitar da shi daidai yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a fitar to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wannan dukiya kariya babu abun da zai salwanta ta bal samun dukiyar ma ci gaban dukiyar ma yana tabbata ne da addu'ar talakawa da ake taimaka ma kaga ashe da a ce masu dukiya suna fidda haƙƙin da ya waje ba a kansu kuma su bayar da shi ta inda Allah Ta wa ta'ala ya ce ba su yi da shi yadda su ga dama ba Yadda muke ganin yanzu wayansu da suke rike da dukiya ta Allah ta'ala ko da zakka suka fitar to sai wanda yake dan ƙungiyarsu ko dan jam'iyyarsu shi za su ba amma wanda ba haka ba to shi kenan shi ba tare da su yake ba alhali ba haka Allah ya ce ba don haka dole barayi su yawa dole masu ƙetare danga da daddare su karya ƙofofi a same su saboda ba a kula da haƙƙin marasa ba to haƙƙin talaka ko kuma haƙƙus sa'il wanda ya zo ya tsaya a gaban ka ya nemi taimako ka taimaka masa don Allah, to yana da haƙƙi a kan ka kai da ya zo yana neman taimakonka. Maulana Ali Zain Labidin salamu yake ce mana wa amma haƙƙus sa'il fa'ita'ahu iza ta hayya ta sadakatan Haɗin wanda ya zo bara ka. idan har kana da wani abun da ka shirya za ka yi sadaka da shi to ka bashi ka bashi wannan abin da ka yi niyyar bayarwa saboda Allah ta'ala wanda ya ba Allah bai yi asara ba a hadisul kursi Allah yake cewa ibna adam kai bawa na ne ni ne ubangijinka kuma dukiya dukiya ta nasa ta a hannunka amma fa ka sani ba ka mallaki komai ba ba ka da komai a dukiyata da nasa a hannunka aro sai abin da ka ci ka cinye ko kuma ka yi sadaka da shi ka fitar ka bayar ko tufafin da kasa suka tsofe amma abin da yake a gabanka na abinci baka cinye ba yana yiwa ba rabonka ba ne rabon wani ne. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa kundi daga ran radiyon boh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun haƙƙin mabaraci wato talaka da fatan iyalai za su amfana da wannan shirin أعوذ بالله il'ali nawa muka gani haka sitiran da kasa kana wadaƙa da ita yalla ba taka bacci ba kai zaka tsofe ta ba wani ne zai tsofe ta ko dai ya zan ka bashi don Allah ko kuma a ka mutu shikenan ya samu amma abin da yake shine naka shine abin da ka ɗauka ka bayar saboda Allah daga kada ka fifita abin da yake yalla ba naka bane kar ka fifita shi da abin da yake tabbat naka ne abin da yake tabbat naka ne shine abin da ka bayar saboda Allah wani bawa Allah yake cewa tun da na fahimci maganar Allah ta'ala da yake cewa abinda ma inda kum yanfado ma inda Allah baqin to tun wannan rana sai na zan duran da na samu wani abu mai daraja mai kima mai tsada maimakon in ajiye ma kaina sai in kai shi a asusun Allah ta'ala in saka ina in ba da shi ta taimaka ma bayan Allah ko in ba da shi ta in faƙi ta hanyar me ɗaukaka addinin Allah saboda a nan ne Allah ya ɗauki alwashi in ka ba da ɗaya zai linka maka goma ko saba'in ko ɗari bakwai ko abin da ya fi haka. Don haka mabaraci in ya zo wajenka haƙƙinsa ne ka ba shi abin da yake buƙata idan har ka shirya sadaka wacce ta kai daidai abin da yake buƙata. Idan har kana da damar ka biya masa buƙata to haƙƙinsa ne ka biya masa. Idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saba ka da shi to kai masa addu'a Allah ya sa ya samu ko kuma ka ba shi sannan ka masa addu'a Allah ya buɗa masa nan gaba ma ya iya yi wa kansa ba sai ya dawo kanka ba za ka yi wannan idan har ka gaskata cewa bukata ce ta kawo shi ka yana bara amma wa in shakkakta fi sidqihi wa sabaqat ilayhi tuhma wa lam ta'zima ala zalika lam ta'amun min an yakuna dhalika min kaidi shaitan da an sudduka, an hazzika wa yahulu bainaka wa baina taqarrubi ila rabbika tabaraka wa ta'ala wancan idan har ka gaskata ka yarda da uzurin da ya kawo maka na cewa shi mai buƙata ne to ka bashi saboda Allah sannan kuma ka rufe masa asiri kar ka fallasa shi kai masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya fure masa kamar yadda ya fure maka amma idan ya zama kuma kana shakkar gaskiyarsa kana tuhumar abin da ya zo yana faɗa na uzurin da ya kawo shi yana roƙo a wajenka ba gaskiya ba ne to a nan ɗin ma ba cewa kai ka fallasa shi ba amma fa kai hankali kai kanka da kake da wannan zato a kansa na cewa uzurin da ya zo ya gabatar a gabanka na cewa yana da larura yana da bukata ka taimaka masa yalla ƙarya ce yake to i hankali karfa wannan ya zama wani tarko ne shaidan ya shimfiɗa maka wani kaidi ne na shaidan burinsa ya hana ka samun babban riba ya hana ka samun babban alkhairi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin wa duk wanda ya taimaka ma wani kasan akwai hadisi kai tsaye daga manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa man a'ana muminan a'ana hullah ka taimaka wa mumini Allah zai taimaka masa kai bal wanda duk ya taimaka ma wani mai rai to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka masa to wannan irin alkhairi da za ka samu a wurin Allah sai shaidan ya jefa maka wasuwasi na tunanin mutumin nan da ya zo nima a wajen ka makareci ne sai ka rasa wannan alkhairi a lahira kaga ba shi ka hana ma ba kanka ka hana ma yan uwa na masu girma yan uwar imani lokacin da aka ɗiba mafilin ya riga ya ƙare dole a nan zan takaita sun cewa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammadin wa ajil farjahum to gashi yau ma malam ya fara bayani idan lokacin namu ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malamin muhammad salale zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar wanda da wannan ɗimin lokacin da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da shi na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. A yau cikin wannan shiri zamu mu taɓo batun cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta INEC za ta rufe karɓan sunayen 'yan takara da ke neman kujeru a zaben da yake tafi. abin da ya fi ɗaukar hankali shine sunayen mutanen da aka zaɓa a manyan jam'iyyun siyasa guda biyu duk da cewa akwai wasu 'yan takara a sauran jam'iyyu wanda ni awal kunya zai jagoranci akalar wannan shiri bayan 'yan takarar da suka fito a manyan jam'iyyu guda biyu wato bola ahmad tinubu daga jam'iyyar mai mulki ta apc da kuma atiku abubakar jam'iyyar pdp rabi musa kwankwaso ne zai wakilci jam'iyyar nnpp domin tattauna wannan batu na fitar da gwanayen ne magayyato muhammad mustapha gwadabe farfesan tarihin siyasa a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta jihar kaduna nigeria na jin shirin da zai yi kan batun fitar da waɗannan gwanayen in ka duma irin maganin da ahmed tunubeki kafin a zaɓe shi ɗan takarar apc ya nuna cewa kamar an ci amanarsa wani cin amana ne aka yi masa ne farfesa wato in ka dubi siyasar yadda ta tabbata akwai yaudara da yawa a ci wasu maganganun da aka yi an yi na kawai a yaudar talakawa amma ka duba karshen ta ya kasance mana isa ka duk waɗannan mutane suka sauka suka bawa tinubu a ganin ka me yasa ai siyasa ce aka tsara ta kawai a ci gaba da yaudarar talaka a nuna cewa kamar akwai rikici a tsakaninsu kuma yanzu babu wani rikici ne karshe yanzu mai buhari ya faɗa da ƙarshe to a shi bai taɓa cewa ga wani wanda ya yi zai lalle shi ba abin da ya faɗa kenan to magana ta ciniki shi shugaban apc yana na ciniki ya samu abin da yake so su ma gwamnoni suna na ciniki samu abin da suke so saboda gaba ɗaya siyasa an maida da cewa harka ce ta neman samu daga ciki yanzu a wannan ɗan siyasa da ke mishi magana cewa ah, an ta kuta dole kun samu kuɗi ce za mu samu kuɗi bayan gwamnan mu ya tattara komai shine ya je tallan abin yana bin tunubu ko ina saboda haka delegate ma ba samu abin ya sako kan sun samu wani abu ba maganar gaba daya magana ce da aka yi ta yaudara abin nan so tinubu yana wannan magana a wannan lokacin a nuna cewa kamar a'a a ya ba buhari dama buhari shi kuka yana neman takara bai samu ba amma daga baya ya ba shi dama saboda ya ba shi delegate na south west gaba daya ya mai da party shi national ba ba kamar party da ta arewa ba kawai kuma ya ba shi wannan damar daga wannan dama ya samu ya hau mulki kake ganin kamar zagewa da kuma yunkuri da shi tunubi ya samu wannan takara a sassance maganan kudi fa ya bayyana a zahiri da baɗi cewa an yi amfani da kudi wajen sayan ƙuri'u da delegate da sauransu ba gani kamar su inec suna iya amfani da wannan su soki dukkan takarorin da aka yi ake shi zai yi sai dai ta fama kumbiya kumbiya kai babu babu nan zamu karkare sai Allah ke mu can an jima da rana za a je mu dauke da wasu shirye-shiryen a zagon shirin mu na rana da yaddar Allah kafin wani lokaci mu da kowa da kwanaki mu fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya